بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود مجلس نتري دشاترة yana mana bayani har yanzu akan hikimar yin kaciya da kuma fa'idojin ita kaciya me yasa a shari'ar musulunci aka samar da hayyima mutum kaciya yace wali haza yuzammu rajul shi yasa larabawa zaka ga suke zargin mutum suke kushe shi wa kuma su zage shi wa yu'ayyaru bi annahu ibn al-qalfa'i in balarabe zai zage mutum zai zage shi da da mahaifiyarsa sai ce ibn al-qalfa kamar yadda balarabe mutum ibn saudai dan bakar mace to haka kuma yana cewa ibn al-qalfa ibn wadda ba a yi makaciya ba isharatan ila gulmatiha yana ishara zuwa ga wannan ma'uwarsa uwa ce wacce take mai tsananin sha'awa haka laraba suke yi daga cin zagin laraba akwai wannan sai su ce mutum ibnul qalfa'i ikhsa ibnul qalfa'i ay anna ummaka kathiratul ghullati ay kathiratush shahwati inna shahwataha tafuqul al'ada wa ayyu zinatin ahsanu min akhdhi ma tala wani ado ne yafi fiye da a yanke ko a cire ma tsala abin da ya tsawo wajen hadda ya wuce iyaka abin da ake bukata min jildatin kalfati na fatar gaba kaciya kenan wa sha'ar la'ana da kuma cire gashin gaban mutum wa sharin ibti da kuma gashin ƙarƙashin hannuwa wani ado ya fi wannan wa sharin sharibi da kuma gashin baki wani ado ne ya fi a ce za a ciccire waɗannan kakka ba su su yawa wa ma tsala mina zufuri da kuma abin da ya tsawaita na ƙumba فإن الشيطان يختبئ da dalika كله abinda baka sani ba shedan yana neman ausahu ne ai yana neman wuraren kazanta duk inda kaga akwai kazanta to shedan na zama a wajen daga kaga da abin da ya faru da mutum mutum ya zama ba mutumin kirki ba shi ya ja makan shi ya ba kumba ce tsawo gashin bakin mutum ya zama duguzun duguzun cikin wanda yake baya a tsoro hmm? sannan gashin ƙarƙashin hannuwa sannan gashin gaba duk mutum ya zama baya cire su shaidan na zama a wajen ya zama ya zama ya matattar shaidan saboda shaidan da shi da zuriyarsa babu inda suka fito kamar wajen kazanta suna sha'awar wajen da ya zama kazanta duk wajen da akwai kazanta to shaidan na son wajen Allah shi kyauta shi sa addinin mu addini ne na tsarki da ba addini na kazanta wa sannan na sabawa da wajen wa yaqtinu fihi sannan shaytan na zama a wajen yahtadi yana boyuwa ya'lafuhu ya saba da wajen wa yaqtinu fihi sannan shaytan na zama a wajen shaytan yana zama a wajen yana dauka shi a matsayin wajen zama hatta innahu yanfukhu fi ihlil al-aqlati har ya zama shaytan zai rika hura kaciyar wanda ba a masa kaciya ba wa farjin qalfa'i da kuma gaban wanda ba a mata kaciya ba ma la yanfahu fil makhfuni abinda baya hurawa ya kumbura ga wanda aka masa kaciya wa yahtabi'u fi sha'ri al'anati sannan kuma shaytan na makalkalewa ya boye a gashin gaba wa tahta al'absari sannan shaytan na boyewa a ƙarƙashin kumbuna falgurlati falgurlati kaga kaciya da ba a yi ta ba akbahu fi mawdi'iha min az-zufri tawil ta fi muni a wajen tafiye da kumbar da ke tsawo a ce ba a mutum kaciya ba ya fi muni fiye da kumbarsa kai tsawo da yanki ba wa share da tsawo kuma a kima mutum kaciya ya fi muni fiye da a ce ya bar gashin bakinsa duguzin duguzin da yanki bai cire ba da daddatsin shi ba wal'anatil fahishatil tsuli haka nan gaban mutum da ya bar shi bai aski ba to ya fi sauki fiye da a ce ba a mashi kaciya ba wala ya khfa ala zil hissi sannan baya boyuwa ga mutumin da ya zama yana da hankali lafiyayye qubuhul gurnati munin a ce ba a ma mutum kaciya ba wa ma fi izalati min at-tahsin wa at wa da kuma abin da ke ciki idan an kawar da kaciya min at na kyautata kyautatawa wa tanzib da tsaftace wajen wa tazyin da kuma adantawa wanda mun sha yin bayanin wannan an yi mana bayani a baya cututtuka sun fi samun mutumin da ba a masa kaciya ba fiye da ne fiye da mutumin da aka masa kaciya wani hada shi yasa lamma talallahu khalilahu ibrahim alaihi salam a lokacin da Allah ya gwada bawansa masoyinsa badaɗayinsa annabi Ibrahim kakan masu tauhidi bi izalati hadhihi al-umuri fa atammahu Allah ya gwada shi yace ya kauda waɗannan ababan su ne sunan fitra ko kamar yadda malamai da yawa suka faɗa cewa fa atammahu na sai cika wa idbitala ibrahim ma rabbuhu bi kalimatin fa atammahu ja'alahu imaman lin-nas da ya cika su qala inni ka fi nasi imama ko lin nasi hmm? lin nasi ne sai Allah ya sanya shi ya zama lin nasi ne ya zama shi ne jagoran mutane Allah maɗaukacin sarki ya masa wannan falala har yau har magajin gobe har duniya ta nade kowa na son ya daganta kai zuwa ga annabi Muhammad har da mushrikai mutum ya ce Allah goma ne ko Allah ba iyaka amma kuma yana cewa yana son annabi Ibrahim alayhi salam waj'alni lisana sidqin fil akhirah hada ma amatihi min baha'il wajhi wa baya'ihi wa fi tarkihi min al min al min al qasfati allati tura alayhi sallallahu malam wa sallam yace wa hada wa hada ma amatihi min baha'il wajhi wa baya'ihi tare da abin da ke cikin yin kaciya min baha'il wajhi na hasken fuska amma mutum kaciya fuska shi za ta haske jimal ibn qayyim wa daya'ihi da kuma kyallin fuska wa fi tarkihi sannan a cikin yin kaciya min al a ciki akwai wani dishewa ko akwai wata dishewa allati tuha alaihi wacce za a gani a fuska wanda bai da kaciya to kuna ganowa wa yake da wannan ilimin a takaice dai malamin kai yana faɗa mana cewa daga cikin fa'idojin kaciya na farko tabbatar da fitira fitira kuma sibira sibra ce islamiyya yadda kiristoci suke baptisma suke cewa suna ma 'ya'yansu wankan tsarki wankan tsarki a musulunci shine wannan sunan alfitra da hmm? sunan alfitra kuma kasiya tana cikin gaba gaban sannan na biyu yana daidaita sha'awa da namiji da mace eh, sannan na uku yana kau da ƙazanta sannan na hudu yin kaciya yana kau da shaidan ya zauna tare da mutum wanda kuma shaidan din nan ya rantsuwa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا شيني ولا وقد ذكر حرب في مسائله أم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة حرب يا رويتو أتكم مسائل إنس مع الإمام أحمد رحمة الله عليه ya danganta hadisi zuwa ga nana maimuna bintul hari matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat lil ta tace ma wata mace mai yin kaciya ga mata idza khaf idza khafafti fa ashmi wa la tunhiki fa innahu asra lil wajhi wa ahza laha inda zawjiha ce idza khafafti idan zaki za ki yanke kaciyar ƙasa ƙasa za ki ba a shinne to ki daidaita hakki yanke ga baki ɗaya hmm? wala tunhiki fa a shinne ki daidaita wala tunhiki hakki yanke duka ga baki ɗaya fa innahu asra lil wajhi ya fi sanya fuska ke haske wa ahadha laha inda zawjiha kuma sannan ya fi daɗi a wajenta da mijinta wannan hadisi hadisi ne mai rauni hmm. ga wani sanan a gaba warawa abu dawud an ummi atiyata anna rasul sallama amara khatinatan tahtinu faqal al-imam abu da ya rawaito daga ummu atiyata al-ansariya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata ne yin kaciya idza khatanti fala tunhiki idan zaki kaciya to kake yanke duka fa inna zalika ahwa lil mar'i wa ahabbu lil ba'd wannan yafi ba macen dama ta samu haƙƙinta a wajen mijinta sannan wa ahabbu lil ba'd sannan kuma miji ya fi san haka shi ma wannan hadisin mai rauni ne hadisi ne mai rauni hmm? daga ciki akwai Muhammad ibn Hassan ibn Abdul Malik ibn Umayr yayi riwaya daga Ummu Atiyya al-Imam Abu Dawud yace laysa huwa bil qawi الإمام أبو داود ده يقول هو حديث مكان زي حديث بي ده كارثي وقد روي مرسلا أرويتوش أمطي إيه مرسلي ومحمد بن حسان مجهول محمد بن حسان مجهول منين ودك وهذا الحديث ضعيف حديث منين يا رب وانا هنا ايه ده كان حديث سندع وانا نسكي كفا هجا ده كاتيا ماتا سوى انا مماتا كاتيا سكي كفا هجا ده شي amma kuma hadisi ne da mai rauni ne illolinsa suna da yawa kaga wannan ke to shi yasa kaciyar mata saɓanin ya tsawaita a kanta tun can da da kuma yanzu malamai sun kasu gida uku a game da kaciyar mata wasu suka ce a yi a matsayin wajibi wasu suka ce a yi a matsayin halal bayi in an yi an yi shi ke wasu kuma suka ce ba za a yi ba waɗannan su ne akwai ɗin malamai da ake da su a game da kaciyar mata amma abin da wasu suke faɗi a yanzu eh, da ci gaban likitanci da haɗarin da abin ke kawowa wasu da yawa daga cin malaman zamani suna ganin cewa ba a ce ka a yi ba haram a'a in ana da waɗanda za su yi su daidaita kamar yadda ake cewa fa a shinyi din wala tunhi fi din to a yi hafdu ake in ko ba a da tabbas na kubutar wadda za a yi mawa a lafiyarta da kuma abin da zai haifar mata nan gaba to barin kaciya da mata shi ya ci domin tun can da magabata sun yi saɓani a kanta to kaga idan an yi saɓani a kanta a wannan zamanin to shi fi mamaki shi shi ne fi ba abin mamaki ba ne wannan a takaice kenan matuƙa dama na ce wata rana za mu yi magana kai duk da ba maganar muka yi ba dai yanzu ma shashafawa muka wa ma'ana haza ma'anar waccan maganar ta wancan hadisin na ummu atiyya da kuma hadisin na ummu salama wanda duka aka ce ba su tabbata ba annan khafidata kaji sunanta lallai ne sassauta kaciya ta mata idza sta'assalat jildata al-khitan ba'ufat shahwati al-mar'ati idan ta yanke duka ta yanke lobar duka to shi kenan sha'awar mace kuma za ta yi rauni faqallat hazwatuha inda zawjiha raban da ya kamata ta samu a wajen mijinta ba za ta samu ba kama annaha idza tarakatha kamar yadda kuma idan ba ai komai ba ba ai kaciyar ba kama hiya aka bar lobar yadda take walam ta'khudh minha shay'a ita ne kaciyar bata bata yanki komai ba izdadat gulmatiha to tsananin sha'awar ta kuma sai ya kawo fa idza akhadhat minha wa abqat amma idan ta ɗan ɗibi wani abu ta ɗan yanki sai ta bar saura kana fi zalika ta'dilan lil khilqati wash to wannan an daidaita halittar mace sannan kuma an daidaita mata sha'awarta wa hadha ma'a annahu la yunkaru an yakuna qat'u hadhihi al-jiddati alaman 'ala al duk da cewa ba a musa cewa yanke fatar gabaki ɗaya ita lobar cewa wata alama ce ta bauta فإنك تجد قطع طرف الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم domin kana samu yanke yanke wani bangare na kulli dan ana da bawa alamar da zaka ma bawanka in kana son kalle waccan bautar ba ana nufin bauta fa ta Allah ba bauta ta dan adam idan mutum ya siyo baiwa a da da sai kai ta sai a sai a yanke sai a yanke gabanta kawai duka saboda ne saboda an san bayi da fasikanci shine maganar abin da hindu bintu umayya radiyallahu anha da take cewa a da hurra yanzu ya ce tana fasikanci wanda muka san tana fasikanci su wanda muka san suna fasikanci su ne al'imau bayi muka san suna ne ko to haka mazan ma to idan suna in mutum ya siyo baiwa kawai in ba sadakar zai da ita ba sai ya yanke sai ce a yanke mata gaba ke ɗaya gaban to haka kuma suna yanke musu kunne a matsayin alama ta bauta fa ka tajidu qat'a tarsi al-udhni wa kayyal jabhati kana samun yanke wani bangare na kunne bas haka alama ta bauta idan mutum yana son a ga ya gane bawan shi to sai wani abu na kunnensa haka ake musu da sannan wa kayyal jabahati sannan kuma sai a yi magoshi lalar kaga bulle ce tsare da gaske bulle yanzu bille ba kayan gabas ba ne kada ka rika alfahari ka ce ku su ne suwa na ma ga to kana nuna cewa fa idan an bi daga daga fa akwai damuwa yauwa <laughs> kaga ba abun alfahari ba ne ka ce ai ga gabin lanku hmm? ko da ba ko da sa an sani haka har daga baya baya ma ko ba ka bane an san waɗanda sa a wani gari to da an san su an san su daga inda suke har yau ko faɗa hmm? Eh? baɗi to Allah shi kyauta to kun ga ne wannan sukan yi wannan wa hawa zalika da makamantar na fi kafiri mina ar a yawa daga cikin bayi alamatan li rizqihim wa ubudiyyatihim alama ce ta cewa sun bayi ne hmm? nan ba wajen tsayawa bane kuma an ce a tsaya su da fi mu tsaya a nan sai mu tashi wa haza ma'a annahu فإذا أخذت منها وأبقت في متاشأها إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين